alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala a ci gaba da karatunmu na madarijus saliki baina manazir iyakana, na'budu wa iyyaka nasta'in mun shiga manzilatul taslim mun yi manzilar tawakkul mun yi manzilar tafwid fa wadawa Allah lamari mun yi manzilar athika billah kuma yanzu mun shigo ta hudu eh, a cikin wannan jere na yan uwa a taslim shine miƙa wuya taslim sallamawa Allah komai miƙa wuya gare shi eh, kuma kamar yadda aka fara bayani jiya wannan nau'i biyu ne miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala na addini addini al'amri shine hukuncin da Allah zai ce ka aikata kaza ka aikata ka bar kaza ka bari yi na yi bari na bari wanda sallama masa a kan umarninsa na addini na aikata abin da yake so da barin abin da yake ki sannan kuma sallamawa ga hukuncinsa alkauni alkadari shine abin da Allah ya hukunta maka wanda baka da zaɓi a kai na lafiya da rashin lafiya arziki da rashin sa ɗaukaka da rashin ta mukami da rasa shi samun ‘ya'ya da rashin samun su rayuwa da mutuwa duk wannan abin da yake tafiya duniya karkashin rububiyar ubangiji subhanahu Za ka shi sallamawa ga al'amarin Allah dini al'amri shine ainihin ibada ibada ga Allah subhanahu wata'ala daukan sa shine Allah abun bautawa sallamawa hukuncinsa um, kauni kadiri shine ainihin imani da Allah cewa shine rabbul alamina shine ubangijin komai komai na karkashin tafiyarsa shi yasa ka ce alhamdulillahi rabbil alamina cikin ma'anar alhamdulillah rabbil alamina shine Allah na sallama wa duk dukkanin abin da ka bani hukunci na addini na umarni shine alhamdulillah kuma na karɓi dukkanin abin da wato kaddara kuma na yadda komai na ƙarƙashin hukuncinka da mashi'arka da ƙudurarka da iradarka da mulkinka shine uh, yabawa rabbul alamina ubangijin talikai shi ma'anar rabb ya ce fa ammal awwal na farko kamar da muka fara jiya shine wannan shine wato sallamawar muminai arifai fadar ubangiji subhanahu wata'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ah, mun fassara wannan ayar jiya ah, aya ce wacce wato saboda girmanta da girman abin da za a faɗa ubangiji subhanahu wata'ala da ya fara ta bai rantse da komai ba sai ya rantse da kansa Allah cewa fala wa rabbika fala ya ce bari na rantse da ubangijinka wato Allah ya ce ya rantse da kansa bai rantse da wani abun ba kaga ya ce ya danne wa akwai watini akwai um, wal adiyati akwai wal mursalati ga sunan la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu eh, bi hadal balad duk yaran sai da abuwa da yawa da Qur'ani amma anan sai Allah ya ce shi Allah ya ce shi ya rantse da kansa fala wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba su imani ba sai sun yi abuwa guda uku hatta yuhakkimuka fi ma shajara shi ne na farko har sai sun hukunta ka a cikin dukkanin abin da yake sabani tsakanin su kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne alƙali na biyu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan idan kai hukuncin nan ya zama a cikin zukatansu da kirkirazansu babu wani kunci wato sun yadda wato sun ba sa jin wani kunci wata damuwa da hukuncin da kai wayu sallimu taslima kuma suka miƙa wuya cikakken miƙa wuya abuwa guda uku da hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lamari da rashin samun kunci akan hukuncinsa da kuma miƙa wuya a bi abin da ya yi abin da ya ce a yi abin da ya hukunta abin shari'a ta a bi wato kun ga wannan um, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi ne akan bin Allah subhanahu wataala kada mutum ba zai ce shi ya yi imani da Allah ya yi da abin da Allah ya ce ba amma zai saba abin da manzan Allah ya ce in ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba wa wanda ya aiko shi saboda shi aka ce mi a mi kawai gashi yace wa amma taslim lil hukm al kauni to mi kauya kuma ga hukuncin Allah al kauni famazallacin akadami ah, ah, a nan digadigan mutane da yawa suke zamewa wa mazallacin wato fahimtar mutane da yawa take bata hayyar al'ana ya wato eh, ya da eh, eh, al'umma gaba ɗaya wa auka kuma ya afkar da husuma tsakanin mutane wa hiya mas'alatu rida bil qada wannan ita ce matsalar yadda da qada'i yadda da kudrar Allah subhanahu wata'ala wa qad taqaddama al kalamu Alayha bima fihi kifaya kuma mun riga mun gabatar da magana akan wannan a darussan baya wanda sun isa Wa bayyana yuhmadu أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر wa بمنازعته Kuma mun yi bayani cewa miƙa wuya. ga ƙaba'i wato ana yaba masa idan ba a umarci bawa da ya munaza'a da wannan eh, kaddara ba ko ya ije ta wannan yaktir ala da kuma ba shi da ikon da zai wannan kal masa'ib allati la qudrata ko ala dafiha kamar musibu wa'anda bawa ba shi da ikon ya ije su idan Allah ya kawo maka rashin lafiya ba za ka yi ajiye shi ba in Allah ya kawo maka masiba kai ba za ka ije wa kanka ba saboda wannan sai ka miƙa wuya wa ammal ahkamul lati umira bi daf'iha amma hukunce hukunce ko kalkakuturar da aka baka umarnin ka ije ta fala ya juzu lahu taslimu ilaiha wannan ba zai yiwu ba mutum ya miƙa wuya gare ta ya ce ya sallama gare ta balil ubudiyatu mudafa'atuha bi ahkamin bi ahkamin ukhar ahabba ila Allah minha bal abinda yake ibada shine mutum ya ije su da waɗansu ƙudurorin waɗanda sun fi soyuwa ga Allah subhanahu ta'ala. kamar eh, mutum bai halarta ba mutum ya ce ai Allah ya kaddara masa ya zunubi in ka samu kanka a cikin wannan zunubi wannan kaddara ce to sai ka ije ta da wani da wata kaddarar Allah shine ka tuba ka kuma Allah subhanahu ta'ala. wato za ka yi kokawa da wannan kaddara ba za ka ba za ka miƙa wuya ga wannan ka kadarci Allah ya kaddara maka ba dukkanin abin da ka ji ka ji kanka a ciki wanda ya saba umarnin Allah ba a yadda ka zauna ka ce Allah ya kaddara maka shi ba dole ka yaƙe shi dole kai munaza'a da shi dole kai kokawa da shi ka koma ka ije kudurar Allah da kudurar Allah rashin lafiya baka da lafiya kuma aka baka umarni ka sha magani ai rashin lafiya kudurar Allah ce maganin ma kudurar Allah ne ko ai Allah ne ya kaddara ba ya kaddara ka sa magani. da bai kaddara ba za a sa magani ba sai ka an ba ka da lafiya ka sha magani kana jin yunwa ka ci abinci kana kana da bukatar arziki ka je ka nema ka je ka yi aiki wato ba za ka zauna kawai ka ce shikenan Allah ya kaddara maka talauci ba ga sana'a baka tashi kai ba sai ka tashi ka je kai wato ka ije ba kuma fita wannan kuma ba wai rashin mika wuya ga kujerar kudurar Allah ne. a'a wato ije kudurar Allah kake da kudurar Allah ije kudurar Allah kake da kujerar? kamar da ah, sai na Umar ah, bin Khattab an zo za a shiga gari akwai annoba a ciki ya ce ba za mu shiga ba aka ce a firarun min min qadarillah ya hadi ya amiru kana gudu daga kudurar daga kudurar Allah ne ya ce a'a ya ce ina gudu da kudurar Allah zuwa kudurar Allah a inda nake nan din ma in Allah ya kaddara ba abin da ba zai same ni ba <laughs> abin da ba zai saka ba wai ba wai ya dauka wannan tsayawar ta fitar da shi da kudurar Allah ba Wace da ma anan ajalin su zai zo amma ana gudu da kudura zuwa kaddara ana ice wata kaddara da wata kaddara Allah ya kaddara maka malaria kuma ya kaddara maka ga chloroquine maganin malaria sai ka sha in Allah ya yi nufa wannan nan ka samu lafiya yace qala sahibul manazil ah, sahibul manazil yake cewa wa fi taslimi wa thiqati wa tafwid ma fi tawakkuli min al-ilal yace a cikin taslim da thiqa da tafawwadawa abin da ke cikin tawakkali na illa wa huwa min a'la darajati subul al-amma kuma yana cikin manyan manyan darajojin hanyoyi na gama garin musulmi to wannan an yi magana kan illolin da magana akan tawakkali a baya kuma ibn qayyim ya riga ya bashi ansa illar da yake cewa cikin tawakkali shine cewar yaya za a yi mutum ya ce ya mika wa Allah abin da yake eh, nasa tunda abin na Allah ne subhanahu wataala to aka yake cewa cikin taslim ma akwai wannan illar idan ka ce ka sallama wa Allah me ka sallama masa tunda da komai dama nasa ne kuma amsar da aka bayar a can baya ita ce amsar da aka bayar a yanzu saboda bayan an gama bada ansa yace wa laysa fi taslimi illa illatun wahida babu wata illa a cikin sallamawa a cikin taslim sai illa guda daya wa hiya an la yakuna taslimuhu sadiran an mahadar rida wal ikhtiyar shine kada mutum ya zama miƙa wuyan da yi wa Allah sallama da yi wa Allah ya zama sallama wannan ya yi shi akan tsantsan yaddarsa da zaɓarsa al-islamu miƙa wuya ne gaba ɗaya ya ayyuhal ladina amurin Kulu fi salmi kafa a wata riwaya fi in aka a wata riwaya ma'ana ku shiga cikin um, um, peace um, wato sulhu da da rashin yaƙi wata riwaya kuma ku shiga cikin addinin musulunci shiga shiga ce wato mutum suwa yake da kansa yake miƙa wuya wato umarnin Allah da kansa yake yadda ba akan tilas ba to idan mutum ya ji ba ba da san ransa yake yi ba to nan yake samun illa a cikin taslimarsa ya ce bal ya shubuhu karhun wanki ba wato kada ya zama wani abu na wato cakura da tilasta ya shiga cikin wannan sallamawa da mutum ya yi fa yusallimu ala nau'i madin mutum ya zama ya mika wuyansa akan wani nau'i na rinsewa fa hadhihi illatu taslimul mu'amma'afira wannan ita ce illar take tasiri a cikin taslim idan ku ba wannan ba to babu wata illa in dai mutum da san ransa wato da yaddarsa ya miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu wataala Allah ya kaddara maka ka yadda ba ka ba wai kuma zuciyarka da gaske ta yadda cewa Allah ne ya dora maka yace fajtahid ala khalas minha kai kokari ka kubuta daga wannan nau'i na kuncin zuciya da damuwa da jin cewa akan suka ke yi idan kana suka ka tsarkake tasliminka daga wannan illa to sai ya ce kala um, sabi manazil ya ce wa huwa ala thalafi darajat ce. Um, taslim shi kuma yana kan daraja guda uku uh, kafin mai karatun mu ci gaba da karatun yau ina so na sanar cewa karatun yau akwai wahala a cikinsa akwai ibarori masu eh, rinsi saboda haka sai an nasu eh, za a yi kokari a bayani eh, bayan an ci ibarori za a kokari a bayanin me yake faɗa a wannan wajen don saboda a fahimta sosai abin da malam yake faɗa a cikin har harshen wato a taslim babin yana da rinsi kuma yake ana magana da mutane wasu ana faɗa a rediyo wani ya karanta da tafan sufai wani bai karanta ba dole a yi bayani yadda mutane su ci me ake nufi eh, kuma menene eh, eh, manufa da da wannan wayan mai faru to yace darajar farko taslimu ma yuzahimu al-uqul mimma sabaqa ala al-awhami min al-ghaibi wato sallama abinda da yake jayayya da hankali a cikin abinda ya gabata isuwa fahimta na gaibi wahami na gaibi shi kuna ji daga jin ma fassara ko sa akwai akwai akwai rikici a ciki yace wal iz'anu lima yugalibu al-qiyasa min sirri juwali wal kisami da miƙa wuya ga abin da yake galaba akan kiyasi na tafiya na cicciyawar dauloli da rabe-raben ubangiji wal ijabatu lima yafsi'ul murid murida min rukubil ahwali da kuma amsawa ga abin da yake razana muridi a cikin hauhawar halaye. To, wannan ibara ce eh, wacce za a bayyana ta a hankali eh, kuma sai an nasu eh, za a fahimta amma kuma fahimta tana da muhimmanci kwarai da gaske. Ya ce, ka sani, anna taslima huwa al-khalasu min shubuhatin tu'aridul khabari tu'aridul khabra ka sani cewa abinda ake cewa a taslim a ce mutum ya miƙa wuya abubuwa guda hudu ne wato shine mutum ya kubuta daga shubuha wacce take fito na fito da khabar da ayar Qur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wata shubuha ta shiga a ciki ka karba ba shubuha wannan shubuha a cikin ilimi ciki a cikin fahimta ciki ya ce au shahwatin tu'aridul amra ko sha'awa wacce take fito na fito da umarnin Allah ita kuma sha'awa a cikin aiki ciki an gani shubuha a cikin ilimi ciki ka samu rashin fahimta ta um, abinda Allah tsakanin abinda Allah ya halatta da abinda Allah kamar yadda zaki cewa inal halala bayyin wa inal harama bayyin wa bainakuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman taqa shubuhat faqad istabra ala dinihi wa imani kaga wannan har ilimi ne ka san halal ka san haram in ko baka sani ba ya ka shiga rikici an shiga cikin shubuha to ita ko sha'awa ka sani ka san cewa wannan abun Allah ya hana amma kuma sai kake sha'awar ka aikata an gane kaga kaga a cikin aiki ba a ilimi bane ka sani cewa Allah ya hana amma kai kana sha'awar ka aikata ko kuma ka san Allah ya umarce ka ka aikata amma sai zuciyarka take ka akan sha'awar kada ka aikata saka shine yace shahwatin tu'aridul amra sha'awa wacce take fito na fito da umarnin Allah subhanahu wataala biyu kenan au iradatin tu'aridul ikhlasa ko nufi wanda yake fito na fito da ikhlas ya zama ka nufi wani Allah da aikinka ko kuma abin da kake nufi ya zama sabanin abin da Allah subhanahu wataala yake nufi wannan wannan irada ce wacce sai ce mu'arada da ikhlas mun wuce masalatul ikhlas in wa'annan maganganu yace au i'tiradin ce al-qadra yu'aridu ko kuma wato bujirowa wacce za ta yi fito na fito da kudurar Allah ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka kai ka ji cewa abin da kake so sabanin abin da Allah ya kaddara ko Allah ya kaddara wani ka ji kana son sabanin wannan Allah ya bawa wani abu wani wata baiwa kana ganin cewa kai baka so Allah ya bashi ko kuma kai Allah ya maka abu kana ganin abin da Allah ya maka ba haka ke so Allah ya maka ba wayannan guda hudu an gane wayannan guda hudu sai mutum ya mika wuya gare shi ya ya da fice kubutar gare su sai ya zama idan an ce Allah ya ce annabi ya ce to magana ta kare sai ya zama cewa idan aiki za ka yi ba ka nufin komai sai abinda Allah ya umarce ka shi da abinda Allah ya hana zuciyarka ba ta jin ka wannan sai ya zama idan ka yi aikin nan ka tashi duk aikin da za ka yi saboda Allah kake yin sa ba dan wani ba uku kenan ko to na hudun su kuma sai ka zama cewa dukkanin abin da Allah ya kaddara ka yarda da shi ba ka da zabi naka wannan shine mutum ke samu cikakken miƙa wuya yace wa sahibu hada tahallus wa sahibul qalbi salim wanda ya samu wannan kubuta to shine ma'abocin zuciya as zuciya wacce ta miƙa wuya zuciya mai lafiya alladhi la yanju illa man atallaha bihi wacce babu wanda yake kukuta sai wanda ya zo wajen Allah da wannan zuciyar wannan yana ishara ga maganar sai na Ibrahim ya salam ko yace wala tuhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim yace kada ka kunyace ni ran da za a tashi za a tashi mutane ranar lahira ranar da dukiya ko ƴaƴa ba za su amfana ba me zai amfana man atallaha biqalbin salim wanda ya zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kalbun salim to wannan kalbun salim din ita ce zuciyar da ta kubuta daga wani abubuwan guda hudu da sha'awa da take cin karo da ah, da habar ah, da shubuha take cin karo da da habar da sha'awa da take cin karo da amru da irada da take cin karo da ikhlasi da kuma i'tiradi da yake cin karo da kudurar Allah subhanahu wataala yace wal munaza'a yace fa inna taslima diddul munaza'a ai miƙa wuya kishiyar jayayya in ka sallama in ko ko rigima muke ko ko musu muke da ni da kai na ce na sallama maka me kenan jayayya ta kare saka ma'anar ma'anar taslim kenan wato kishiyar jayayya babu jayayya na yadda na bari na saki gaba ɗaya na sallama maka yace wal munaza'atu imma bi shubhatin fasida ita ko jayayya dama da a cikin addini ko dai da shubuha uh, wacce take wato um, batacciya uh, tuqaridul imani bil khabri wacce take wato eh, bujirowa take take uh, take cin karo da imani da khabr imani da ayar Allah da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasafa Allah ta'ala bihi nafsi bihi nafsahu min sifa min sifatihi wa af'alihi kamar abin da Ubangiji subhanahu ya siffanta kansa da shi na siffofinsa da ayyukansa aw ma akhbara bihi min al-yawm al-akhir ko kuma abin da Allah yake ba da labarinsa na ranar lahira wa da dalika da wani da wani kudan wancan a ce maka za a yi maka tambaya a cikin kabari ka dinga tunani hanya ko wani abin zai wanda magana a cikin a cikin bayanin da zai yi na wannan daraja akwai akwai shi ko eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa kuma Allah ya tabbatar cewa Allah ya Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare daga Madina zuwa Baitul Maqdis daga Maqdis ya miraja jin ubangiji sannan kwakwalwa ta zo tana tana kawo kanta wata shubuha kana tarin yanzu ko wannan abin zai yi Ka kaga wannan fasali to na farko kenan eh, ya ce slimu lahu tarku munaza'atihi bi shubuhati mutakallimin al-afila to mika wuya ga wannan shine barin jayayya da shubuhohi irin waɗanda suka samu malaman kalam eh, eh, theologians wanda suka dinga amfani da kwakwalwa suna cewa za su amfani da ƙwaƙwalwa su yi hukunci akan wannan abin zai yi ko ba zai yi ba. To, wa amma na ɗaya kenan. wa imma bi shahwatin tu'aridu amran lahi ko kuma wato munaza'an nan tana jayyana ta zuwa da wata sha'awa wacce take cin karo da umarnin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce amma kai sai zuciyarka ce sha'awar wani abin daban Allah ya hana ka zuciyarka ita kuma tana sha'awar wani abin daban fattaslimu lil amri bitakhallus minha zaka shi kuma nan taslim shine mutum ya kubutar da kansa daga wannan sha'awar da take cin karo da umarnin Allah subhanahu wataala aw i'tiradin eh, yace aw iradatin tu'aridu muradallahi eh, min abjihi. ko kuma wata irada wani nufi wace wanda ya ci karo da abin da Allah yake nufi da bawansa fatu ariduhu iradatun ta ta'allaqu bi muradil abdi min rabbi sai ya zama wata irada wato da cin race ya ce kai abin da kai kake nufi daga wajen ubangiji ya zama ya ci karo da abin da Allah yake nufi daga wajen ka maimakon kai ka tsaya ka ce mai Allah yake nufi mai Allah yake so ka bi so kake kai Allah ya abin da kake so yace facce taslimu bi takhallus minha shi kuma a nan, shi ma ya kubuta daga wannan a aw ya'tiradin yu'aridu hikmatahu fi khalqihi wa amrihi ko kuma wani abin da yake bujirowa yake bujirowa wanda yake cin karo da hikimar hikimar Allah subhanahu wata'ala a cikin halittarsa da umarninsa bi an zunna anna muqtadal hikmata khilafu ma khilafu ma shari'a kamar mutum ya dinga tunanin cewa ai hikima sabanin abin da Allah ya shar'anta ne wa khilafu ma qada wa qaddar ko sabanin abin da Allah ya kaddara mutum ya ga wani hukunci da Allah ya yi shi ya ga cewa ai wannan abun um, da akwai hikima da akwai hikimar da za a amfani ta da za a samu abin da ya fi wannan mutanen suke da Allah gyara to wa'in ya ce fattaslimu at takhallusu min hadhihi almunazi'at kullaha so aka taslim shine kubuta daga waɗannan abubuwan suke jayayya ga baki ɗayan su wa bi hadha yace bayyana annahu min ajjadi muqamatil imani to da wannan sai ya bayyana ake gan ake gan sai ya bayyana cewa ashe taslim yana cikin manyan manyan muqamomi na imani wa a'ala turuqil khassa kuma mafi daukakar hanyoyi na keɓantaccen bayan Allah subhanahu Ta'ala. wa anna taslima huwa mahdu siddiqiyya kuma taslim shine tsantsan siddiqanci allati hiya ba'adu darajatin nubuwa wacce ita ce bayan darajar annabci wa anna akmalun nasi tasliman akmaluhum siddiqiyya kuma mafi kammalar uh, miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala shine mafi kammala a cikin siddiqiyya sai na bakar siddiq randa aka ce manzo Allah su sama ya isra ya mi'raji da safe aka samu na nafikai suna rasa cewa kun ji abin da yake cewa wai cikin dare wai ya je baitul maqdis daga nan ya je wajen Allah ya dawo kaza kaza sai wani ya samu sai da abubakar ce yanzu shi bai ba ci ba magana ce yanzu abubakar kai ka yarda cewa annabi gashi gashi gashi gashi gashi gashi sai ce ah. ya ce na gaskata shi akan cewa wahayi yana zuwa masa daga ubangiji wahayi yana zuwa masa na gaskata shi akan wannan na kare shi akan wannan an gani ina gaskata shi saboda daga sanda aka ce ka yadda cewa manzan Allah sallallahu manzan Allah ne to daga sanda aka ce maka magana ta fito daga bakinsa kuma ka tabbatar cewa ya faɗa to ba da can shakka an gani, shi yasa ce shi yasa taslim ita ce siddiqiya ta ce tsabar wato zama mai gaskatawa kai ka zama mai gaskiya a mu'amalarka da Allah da masu sallallahu alaihi wasallam dan idan kana shakka wato ka iya shakka akan cewa shin annabi ya faɗa ko bai faɗa ba wani wani abu ne da an gane tunda hadisi akwai wanda yake mai ingantacce akwai wanda yake mai rauni akwai wanda ake suka a cikin mutane amma sun suka a cikin ah, ah, in kana da wani irin hadisi za a yi magana a a manzo Allah bai faɗa ba ko wata bai faɗa ba amma in an tabbatar cewa ya faɗa to babu zancen shakka a ciki ya ce to eh, sai ya fara bayani um, akan wannan eh, daraja ta farko ya ce taslimu, taslimu ma yuzahimul eh, min mimma sabaqa alal awhami ai abin da yake nufi anan a taslim yaqtadi ma yanha anhul aqlu wa yuzahimu miƙa wuya wani sa'in yana zuwa da wato eh, eh, yana yana yana yana yana halatta yana halatta abinda wani sa'in hankali yake hanawa fa innahu yaqtadi tajrij an al asbab misali taslim shi misali shi hankali Eh, shi taslim miƙa wuya yana hukunta maka tsirraita daga sabubba wato sababi kasancewa za ka rike sababi amma kasancewa sababin nan ba shi ne zai sa maka abin da kake nema ba mun yi wannan karatun gaba ɗaya a kan tawakkul ko cewa misali za ka ɗauki jari za ka yi kasuwanci da shi amma abin da shari'a ta ce ka yadda cewa wannan jarin ba shi ne arzikin ka ba ko kuma dabara ba da ta ci arzikin ka ba me ya halatta fir'auna me ya halatta fir'auna me ya halaka ah, qarun yawanci wannan riko da asbab ne karuna da aka zo aka ce masa um, wabtaqi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin mai ba su amsa yace innama utituhu ala ilmin inji ai wannan duke da ku gani ilimi na ne ya bani ya bani ta shi na gani yana da jari yana da dabara yana da wayo yana da eh, sanin business ya yi business wannan shi ne ba shi kuɗin nan saka ya za a zo a ce masa wannan eh, Allah ne ba shi Fir'auna kuwa ya ga mulkinsa ya ga yawan rundunarsa ya ga banu Isra'ila ba komai ba ne ko yana cewa inna fawqahum qahirun yana gani abin da ya ga dama zai musu ko sanda suka fita ai fita yayi da girman kasa cewa inna haulai la shirzimatun qalilun kaga hankali bisa ɗabi'ar dan adam hankali yana nuna maka cewa sababi shine yake taimakonka in kana da wani mukami mukamin nan zai kare ka in kana da eh, wata dabara wani hankali wata hanya za ta samu kuɗi haka hankali yake amma sallamawa kuwa ta ce wannan sababin ba shi bane Allah ne subhanahu wa ta'ala so kaga anan eh, taslim yana halatta abinda da hankali yake hanawa hankali umarce ka da rukun sababi da yadda da ita shi kuma taslim ya hana ka Ya ce to fa'ida sallama lillahi idan ya sallama ya mika ya sallama ga ubangiji subhanahu ta'ala lam yaltafit illa sababi fi kulli ma gaba anhu baya juyawa isuwa sababi a cikin dukkanin abin da bai gani ba tunda kai ka dau sababi amma ka san karshen ba wannan karshen wajen Allah subhanahu ta'ala yake Allah kake rikewa sababi dai kana aiki da shi a zahiri amma baka kallon sababin ya zama shi ne zai kawo maka wannan akibar ta karshe wacce ba ku ganta ba yace fal ahamu yasbiqu alaiha anna ma gaba an al hukmi la yahsulu illa bil asbab amma idan mutum akan wahamansa sai ga cewa dukkanin abinda bai gani ba na hukunci ba zai iya samun sa ba sai da hanyar wannan sababin wacce slimu ya tajarrud anha shi wacce slim yana halatta ka kubuce daga wannan wato sababi suna hannunka amma zuciyarka ta kubuta daga wa'annan asbab wal aqlu yanha an dalik shi kuma hankali yana hada wani kaga karo tsakanin hankali da taslim to taslim shine kai ajiye wannan munaza'ar da hankali take yi ka tsaya da abin da Allah ka tsaya da Allah subhanahu wataala yace fahahuna umurun sitta akwai al'amura guda shida nan yace aqlu shi na farko shi hankalin kansa wa muzahimun lahu da abin da ke kusa masa wa wahamun da wahami wa sabiqun ilaihi da abin da ke rigaya zuwa wahami wa gaibun da abin da yake gaibi wa taslimun li hada musahim da kuma mika wuya ga wannan musahim wannan sun tattara shi wannan ibara da aka kawo yace fal aqlu huwa al ba'ithu lahu ala al asbabi shi hankali shi ne wanda yake tayar da shi zuwa ya riko da sabubba yana gani su ne za su kai shi zuwa abin da yake nema ajja'ilahu ila ake kiransa zuwa gare su Allah allati idza kharaja ar-rajulu anha ujja qajhan fi aqlihi wace idan ma bawa ya fita daga cikinta gani ake yi wato ya akwai wani wani rauni a cikin rashin a cikin hankalinsa yanzu mutum ne ka fuskanci wani mutum ka karfa sai ka cinkare shi kana da gaskiya ka cinkare shi da gaskiya sai a ga ka baka da hankali ga wannan wannan yanzu nan zai gama da kai kai kuma kana ganin cewa karfin nan kana kana ganin sa duk saboda yake hannun sa karfin nan kana gani ba komai bane a hannun Allah yake in Allah ya ga dama zai gama da shi amma wanda yake aiki an sai ce amma amma gaskiya baka da hankali ka san wani kuwa ko ka san wani da za zaka ja yanzu ya gama da kai ko ba ka ake cewa mm. ya halaka ka wallahi sai ya ga bayan ka haka zaka ji hajjar zuwa sai ya ga bayan ka saboda me saboda sabab sabab hankali yana nuna cewa aka abin da ake gani zahiri akan hankali ke nuna babu yadda za a yi ka tsaya da wannan mutumin bai gama da kai ba amma wanda ya yi sallama wa Allah kuma ya san cewa wannan sababin ba komai bane sai Allah ya bashi koyi kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah nawa aka gani to sauraka wannan shine abin da kusurwa yace wal muzahim lahu abin da yake jayayya da hankali a nan shine a tajarrudu an habi kamali taslimi ila man biyadihi azimmatil umuri wa mawaridiha wa mawaridiha wa masadiha wato shine tsiraita daga wannan asbab ɗin a kau da kai daga gare su a miƙa wuya ga wanda azimatul wanda linzamin al'amura ga baki ɗaya da magudanarsu da mabugarsu yake hannunsa wato Allah subhanahu wa ta'ala wal wahmu wahami kuma shine itiqaduhu tawaqqufu usulus sa'adati wan najati wa usulul maqdur ka'inan ma kana alaiha shine mutum ya dinga ɗauka a ransa cewa da arziki da tsira da samun wani abin da aka kaddara masa ko menene shi ya tsaya akan wannan sababin idan babu sabon ba zai samu ba wa annahu laulaha ma hasala al maktu, ya ga cewa ba dan wannan sababin ba da abin da Allah ya kaddara masa ba zai kaddara masa kana eh, zaune eh, shikenan a samu misali barawai maka sata kai ta ganin ba dan satan nan ba da baka rasa wannan ba alhali ko Allah ya rubuta maka zaka rasa wannan abu ko barawai bai sace ba zai bata ko ya kone ko ya lalace tunda Allah ya rubuta maka wannan mutum ya daina hangen sababin cewa har ya ba dan wani ba da ba zan samu kaza ba ko kuma ya samu arziki yana ganin ba dan wani ba da ban samu ba ko ba shi Allah ya rubuta maka za ka samu amma shi ne sababi ba a ce ba a ce ba sababi ba shi da amfani ba amma kada ka ɗauka cewa sababin nan shi ne ya yi maka an gane kada ka ɗauka sababin nan shi ne maka ko kamar mu da gidan sarauta kada ganin wanda ya maka to to shikenan tun farko wane ne ya kaddara ma aka bi ka gidan sarauta <laughs> ko wai oh, ja ba haife ka gidan ba wai wai wai wai wai jira to kaga kaga shirme ne kaga cewa wani ne saboda tun kafin ma a zo wannan lokacin a haife ka ma a gidan tukun Allah ya kaddara tun kafin lokacin Allah ya kaddara to amma sababi na sababi so okay, uh, an ana gane karatun cewa wannan abubuwan da suke gabata isuwa ya ce wal mugib al hukmu alladhi gaba an wa huwa fi'lul lahi abin da ake cewa gaibu shine hukuncin da ya bace masa baya bai gan shi ba shine shine aikin Allah subhanahu wataala kai kana ganin aikin mutum kana ganin sababi baka ganin aikin Allah alhali aikin Allah shine hakika wannan kam zahiri ne to fa taslim shine taslimu hadha al musahib ila nafsi hukmi shine wato mika wannan abin da ke kusawar zuwa ainihin hukuncin Allah subhanahu ta'ala kai yadda da hukuncin Allah yace wa fihi wajhun akhar kuma a cikin wannan maganar da malam yayi akwai fuska ta biyu ah, wannan fuska ta biyu ita ma haka tana da wannan eh, rinsin in an yi karatu za a bayyana ta insha Allah yadda za a gani amma abin da yace anan yace huwa an yakuna al-murada shine abin da yake nufi a taslimu lima yabju lil abdi min al gaibi mimma yusahimu qulahu fi badiyar ra'ayi shine mika mika wuya ga abin da yake wato bayyana ga bawa daga cikin ma'anonin gaibi daga abin da yake kusawa abin da hankalinsa ya hankalta a cikin farkon ra'ayi wai zuku ila wahamihi yake gabata izuwa wahaminsa annal amra bi khilafi cewa al'amari sabanin wannan ne fa yasbiqu ala al-awhami min al-ghayb alladhi ukhbira bihi shay'un yusahimu ma'qulaha sai ya zama wani abu ya gabata ga wahami wato intuition daga gaibi wani abin da aka bashi labari na gaibi wanda yake kutsawa hankalinsa fata ka'ul munaza'atu baina hukmil aqli wa hukmil waham ya zama akwai munaza'a tsakanin hukuncin hankali da hukuncin wahami fa inna kaseeran min al-gaibi kad yuzahimu al-aqla muzahama ai da yawa daga cikin gaibi yana kukkusawa hankali kukkusawa wa yasbiqu ila al-wahmi khilafuhu sabanin wannan ya, gabata izuwa wahami fa taslimu taslimu shine taslimun taslimu hadal muzahim shine sallama wannan mai kutsawar ila waliyihi wa man akhbara bihi izuwa majibancinsa da wanda ya bada labarinsa wacce jarrutu amma yasbuhilal wahami mimma yukhalifuhu da kubuta daga abin da ya gabata zuwa wahami da yake sabanin wannan da wannan ibara ce mai rasi amma me yake cewa mun bada misali da labaru na gaifi akan al'adar hankali shi hankali akal wanda Ah, ah, mutanen kalam da falsafa suke amfani da shi wannan kwakwalwa ita kwakwalwa tana aiki da abin da ake cewa ah, empirical world wanda yake zahiri wato tana da tana da aiki da alhawas senses ko sensory perception abin da mutum zai gani da idansa ko zai ji da kunnensa ko zai iya ɗanɗanawa ko zai iya tabawa ko ba ka shi shi shi da yake gani jahir abinda ba za ka iya gani ba wani sa'in hankalinka baya so da maka shi sa da aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman ba labar mai imani kaga ce tsakanin imani da gaskatawa imani ya kunshi gaskata abin da baka gani ba gaskata baka gani ba sai ce me menene imani yace an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli ko wal yawmil akhir wal qadr wal qadri khairihi wa sharri me wa'annan abu suke da shi in common dukkaninsu babu wanda za ka gani ko ka taba ba za ka ga Allah a nan duniya ne kuma ba zai maka magana ba amma ka yadda akwai shi mala'ika ka gan shi ba ba ga mala'ika ba amma ka yadda cewa akwai shi ka ga duka wannan duniyar gaibi ce ko ka yadda akwai shi kuma Allah zai aiko mala'ika zai zo ya kawo manzon Allah sa da sama wahayi kai bai aiko maka ba kai baka ci ba amma ka yarda cewa an akwai bala'i cewa ko ku ci bi haka litafai E, qur'ani za mu karanta shi amma ai ba ma nan san da aka yi bayan sa ce matsala ne faɗa ce gashi Allah ya faɗa ko shine qur'anin kawai rubutawa aka yi ba ba wani rubutun ba shi kansa ƙwarai shi wanda abin da sa wahayi kaga shi ma gaibi ne Tunda da kai dai gaya a ɗaye ya ce Allah ya ce ya faɗa haka manzanninsa duk wanda aka aiko mutane ne suka ce Allah ya aiko mu aka yi imani da su tare da ba ma nan ba mu kasa kunne mun ji sanda Allah yake magana da su ba ko ba ba ba kai da mu akai ba kaga shi ma gaibi ne a imani da su ranar lahira ba wanda ya je dawo ya ba mu labari ya je ko ba ba amma dole mu yarda cewa akwai can haka kaddara abu ya same ka kana kallo ga wanda ya maka a maka Allah ne ya kaddara maka shi ma gaibi wayannan abubuwa su ne imani su ne imani abin da magani ba shi yasa Allah ya ce allazina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna salata abin da ya fara bude bakara da cikin ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وإن سكي إيماني da gaibi imani da abin da ba su gani ba ba su ji ba ba su taba shi ba kawai an ce manzan Allah sai ce Allah ya aiko ni na yi imani manzan Allah ya kafa mu labarin wani abu na siffar Allah ko aikin Allah Allah ya aikata kaza mun yi imani ya ba mu labarin abubuwan da suka faru a baya can kafin shi a haife shi kafin ma duniya ta fara mun yi imani ya ba mu labarin abin da zai faru a gaba da abin da zai faru ma bayan an naɗa duniya mun tashi a lahira mun yi imani an gane to wa'annan abubuwa idan ka ce za ka faɗi kwakwalwa sai ka ga mutane suna jayayya da wasu abubuwa abin da ya kawo atheism kenan abin da ya kawo agnosticism mutum in ka ce masa a ranar lahira za a tashi za a yi hukunci akwai aljanna ko ta sai fashi da dariya ko saboda shi hankalinsa kwakwalwarsa ba ta bashi ba to abin da mana yake faɗa a nan shine waɗannan abubuwa na gaibi da ake ba da labari ma'anar taslim hakika shine ya zama kwakwalwarka ba ta jayayya da su in ma tana jayayya da su ka hana ta can tankwara ta ta miƙa wuya ta yadda da abin da manzon Allah sada sama ke. In dai kwakwalwarka ta kai ka zuwa fahimtar cewa akwai Allah, kuma cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to daga nan ta gama aikinta. Idan aka ce manzon Allah ya ce, to abin da yake gabanka miƙa wuya, submission. Allah ya ce submission babu kuma zancen to amma abin da Allah nan ya faɗa ku hankali ya da shi babu shi an gane abin da mazan ya faɗa ya da shi babu shi Daka wannan shine karshen wato sallamawa wato bayan wato kuma sallama wannan tana sama da sallama wanda kake wa kaddara ka sallama cewa ah, Allah ne dora maka arziki Allah ne baka talauci Allah ne dora maka musiba yana da kyau amma sannan kuma ka sallama wa Allah a cikin umarninsa shi ma yana da kyau amma mafi ɗaukaka a cikinsu ka sallama wa Allah akan abin da aka ba da labarinsa a Qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al ka yadda kawai kai imani in an ce annabi ya faɗa za ka ɗaukan Qur'ani ka dafa ka rasa ka ce wallahi tallahi gaskiya ne tun da mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi kissar eh, Khatib ibn Abi Balta'a a cikin tafsirin fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya wato cikin sahabbai maza manzara sallallahu yana shirya ya yaki makka sai wani daga cikin su yana da yan uwa a can da dukiyarsa a can sai ya rubuta musu takarda haka ya wone nasu don su samu su killace kansa su gudu ya ce to manzan Allah yana shirin za mu zo kan kwata aka ɗauki takarda sai Allah sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sai na Ali ya ce ka kama hanyar maka lalle za ka samu wata tsohuwa akwai takarda a wajen ta karɓi mu takardar ka ta kai maka takarda da sai na Ali su ya samu ya tare ta tana gudu sai sai sai kuce ya tare su sai ce ke akwai takarda da za ki kai maka ki ba sai ce ba takarda me yace akwai takarda sai ta ce wallahi babu takarda me yace mata sai ce ke wanda ya aiko ni wajen ki ilimi yake sama daga wajen rabu sama rabu barshi waya kaya ce ko ki bani takardar nan ko na sare kanki sai ta ce to tana cikin gashi na ɗan juya da ta ga da gaske zai sare kanta kaga shi sai na ali kawai fa ba wani kawai ya san ba yadda za a yi manzan Allah sada sun ce masa kaji ga wuri ya zama babu babu duk ransu wacce ba zai saurare ta ba tun da annabi ya faɗa shi ta ɗauko takarda ta bashi ya kawo manzan Allah sada masallaci a karanta cikin sa ne a lokacin da sai na Umar ya ce a bar shi sare kansa maza Allah ya ce a Umar kai sai mutane su ce Muhammadu na kashe sa kansa to um, wannan misali ne na sallama wa gaifi, kuma abin da ya kamata dukkanin musulmi in an ce annabi ya ce ka yadda kawai idan hankalinka bai gane baka ga hikima ba a hankali ka nemi ilimi za ka gane in ka je ka tambayi mutane za ka samu wani mutum wanda zai fassara maka ga hikimar abin da sa manzon Allah sa ya fada yanzu abuwa da ya faɗa da science da ake zuwa science ake ganin su sai scientist ce ai kaza kaza sai aka sha da yanzu kwanan nan naga wani video wani bature yana magana yana azumi litinin da alhamis hmm. ba zan ko kun gashi yana yana yana kawo amfanin wannan azumin kwana biyu a cikin kwana bakwai yace shi yana yi da alhamis ya ce saboda the prophet muhammad said it bature ne shi ya zaɓi wannan ranakun guda biyu kuma ya dinga kawo fa'idoji na azumin kwana biyu a cikin a cikin a cikin a cikin mako abin mamaki kwanan nan na ga video interview so irin wannan eh, mutum in an ce gaib in aka ce ga aya ga hadisi mutum ya sallama wa wannan shi ne eh, abin da yake nufi da wannan ibara sai ce wal idhanu lima yugaribul qiyasa min sirri duwal wal shine al-inqiyadi wato yace nan yace mika wuya ga abin da yake galaba kan kiyasi na tafiyar tafiyar dauloli da rabe rabe yace ai al-inqiyadu lima yuqawi aqlahu wa qiyasahu mimma jara bihi hukmullahi fi duwali qadiman wa hadithan min tayyin min tayyi dawlatin wa nashi dawla ya wato shine mutum ya miƙa wuya zuwa abin da yake rinjaye akan hankalinsa da kiyasinsa na abin da hukuncin Allah subhanahu wata'ala yake tafiya yake gudana a cikin dauloli a da da yanzu na naɗe daula da shimfiɗa ta wa zazi hadihi wa idlali hadihi da ɗaukaka wannan da ƙasƙantar da ita a duba tarihi daula nawa ce da ana jin ta kamar ba za ta kare ba ita ce ta mallaki duniya yanzu british empire tana nan america din nan fara colony ce ta england da da da mulkin makarkashin mulkin mallakar ingila take america yau america ce to yadda america nan take lokaci zai zo da za ta zama ba komai ba sai ka ji wata ƙasar ce kuma Allah ya ɗaukaka yau eh, haka mu ma yau eh, bayan bayan bayan wafat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi aka yi kumayyat ko ah. daga baya aka zo aka yi Abbasid aka zo aka yi daular Uthmaniyya su eh, Buyid ga su Ayyubids ga su wannan a Granada kuma wannan ta al-murabitun dukkan suna to saboda ana eh, daula ta tashi a jita kamar ko munan yanzu munan arewacin Najeriya da shi ya koyi arziki a ƙasar da akwai lokacin da Kano din nan a Afirka gaba ɗaya bayan Cairo da Fas ba garin da ya fi Kano girma ba ba garin da ya fi Kano arziki yau sai ga yana da can Lagos ina gawo ke, kamali yanzu ina timbuktu so daga sai ka ji yau daula ita ce gobe ba ce mutum ya sai duba ya hankali ya ga yadda Allah yake jujjuya jaulodi ga baki daya kuma sannan ya dubu ya duba isuwa um, rabo wal qisam allati qasamaha ala khalqihi ma'a shiddati tafawutiha ya duba rabban rabban da Allah yayi wa bayinsa ta tsananin wato bambancin da yake tsakanin su eh, eh, eh, wato difference don wannan shine rabon Allah sai ya ɗauki mutum ɗaya ya ba shi daloli billions billions billions wanda da za a raba wa mutane gaba ɗaya a raba kowa ya ishi kowa ya arziki kuma sai ya samu waɗansu mutane sai ya zama bai ba su kwabo ba suna cikin yunwa abincin da mutum zai ci bai iya Allah subhanahu wataala mutum ya dinga tunani akan wannan ya ce ai sai kuma wala ya atardu ma waqa'a minha shubhatin wa qiyas kuma kada ya kada ya tsaya yana fito na fito da wani abin da Allah ya ya aiwatar a cikin wannan raba da wata shuba ko kiyasi kada ka tsaya ka dinga cewa ina adalci a nan saboda baka san hikimar Allah subhanahu wataala a ciki ba yace wa yuhtamalu an yakuna muraduhu bijuwal wal qisam al ahwal allati tatadawalu alayhi wa yakhtalifu sirha kuma sace ma abin da yake nufi ma da juwal da ƙisan ba ma daulori ba a'a jujjuyawar hali ga kai kanka a rayuwarka ai ubangiji na cewa wa tilkal ayyamu nujawiruha bainan nasi waɗannan ranakun muna jujjuya su tsakanin mutane yau kana cikin farin ciki gobe kana cikin bakin ciki yau kana da lafiya gobe kana cikin ciwo yau kana da arziki gobe ba ka da shi yau kana kan mukami gobe ba ka da shi ko ba ka ba eh, ko haka wani ka ka dinga duba yadda har abubuwan da suke jujjuyawa sannan kuma ka duba irin rabo da Allah ya yi yadda ya raba ilimi yadda ya raba dukiya yadda ya raba mukamai yadda ya raba ɗaukaka a duniya da kai da makwabcinka da 'yan uwanka sai ya ci kada ka tsaya da kiyasi ka ga cewa ai kai ya kamata a ce abin da ka samu ya wuce kamar mutumin da zai tsaya ya hijima ya nemi kuɗi ya yi aiki sai ga wani wanda bai kai shi ijtihadi ba Allah ya bashi shi bai bashi ba to kada hankalin ka ya ce amma gaskiya in dai yawan aiki ne kamata a ce ai na fi wannan ko haka ba gaskiya kamata a ce an bayar ni na na fi shi to wannan aiki ne da kiyasi za ka sai ce sai ka miƙa wannan abin da kiyasa ga da hankalinka ka yadda cewa wannan kiyasin da kai ba shi ne ba yadda kake zaton wani ya kamata ce ka fi shi kuma Allah ya ɗaukaka shi ba shi bane kai wannan tunanin ka ne miƙa wuya za ka yi da kimar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fayyad anu eh, lima galiba kiyasa min ha ya kwantar da kansa ya saurari abin da ya galaba kan kiyasansa da wayan abubuwan wa yusallimu lil mil mu'ti bi hikmati wa adlihi ya miƙa wuya ya taslimi ga wanda ya raba wanda yake bayarwa da hikimarsa da adalcinsa shine Allah subhanahu wataala fa inna min ibadihi man la yuslihu illa al-faqr daga cikin bayan Allah akwai wanda babu abin da ya dace da shi sai talauci shi ne yake yake sa shi ya zama mutumin kirki walau agnahu afsar buta dika in ya bashi kuɗi lalata shi zai wa minhum man la yusihu illa al a cikin su akwai wanda babu abin da ya dace da shi sai sai wadata walau afqarahu la buta dhalika da ya da ya hana shi dukiyar wannan rashin hana shi zai lalata shi wa minhum man la yusihu illa almarad a cikinsu su akwai wanda babu abin da yake ya inganta da shi ya dace da shi sai rashin lafiya lau asahahu la afsadahu da ya bashi lafiya lafiyar na lalata shi zata ta yi wa minhum man la yuslihu illa as-sihha a cikin su akwai wanda ba abin da ya dace da shi sai lafiya lau amradahu la afsadahu zalika. da ya bashi rashin lafiya wannan rashin lafiyar zata ta lalata shi Allah kaɗai ya sani a hikimarsa da adalcinsa a cikin rabon da yake. Zan ka miƙa wuya kawai ka yadda ka sallama masa subhanahu wa ta'ala. So na karshe a cikin wannan daraja shine ya ce ijabatu bima yafsahul murid min rukun min rukubil ahwal kafin mu shiga a ta thaniya ah, lokaci ya cika. Ita ana gane ne ma'anar taslim. Wannan shine taslim shine sallamawa. Cikakken sallamawa da wa'in abubuwan gabaki ɗaya mutum ya zama baya jayayya da su. wanda hankali zai ja daga da su kai bari ne ce wa sallimu taslima to wanda Allah ya nufe shi da shirya sai ya bude zuciyarsa zuwa wannan taslim man Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam sai ya bude zuciyarsa zuwa al islam zuwa wannan miƙa wuya eh, ga dukkanin abin da Allah ya hukunta ya sallama masa abin da ya da labari ya sallama masa abin da ya bada umarni ya sallama masa abin da ya aikata ya sallama masa akan abin da ya raba da wanda ya bashi da wanda ya ba wani sa ah, wannan shine ah, ainihin taslim ah, gobe insha Allah za mu ci gaba da wannan manzila Allah ubangiji ba mu komai kauya ga abin da ya rubuta mana da kuma abin da ya faɗa da mi kauya ga abin da ya ba mu labari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari